da ta ma za a ce ma wannan ma wani ce gashi nan dai muna kama da ita sosai wallahi tallahi ba sha Allah farata ita ma jajir ga bakin ta nan na annuri fara azam amma kana gani ka san auren dole ne ta so akai wannan auren duk inda yake kuma ma ni ta za a yi maka ga aure na a haka ai in aure na ne ana turo ni na shigo to in Allah da sai kaga hayaki ya biyo bayana na yan wiwi da yan shisha ana turo ni in Allah yadda matan can na biyu wallahi dai kaga haya yana bulbula ta ko ina yana tashi to shine sainin din aure na a Allah zani wato wannan aure ne irin na yan unguwa Allah ya sanya alkhairi Allah ya bada zaman lafiya ina an auren mun ga sai su jagwa mahadi jagwa eh gaskiya ba ni da masaniya akan cewa an yi auren nan ba ni da masaniya a kai kila can baya tunda misali kai lauyanta ne kana kare ta a kotu ka ji wani kishin kishin wata wasu alamu masu kama da cewa za ta yi auren eh akwai akwai kishin kishin din cewa akwai akwai manemi wanda kuma iyaye sun sun sani da sauransu tunda ba ma abin nan ba ni ma na haɗu da shi Alhamdulillah, godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala a bisa nasarorin da muke samu wajen warkar da cutar HIV. sunana sharif kolomi shugaban cibiyar bada magani ta nurul shabab wanda muka kore wajen bada sahihin magani cutar hiv ina masu fama da cutar hiv wanda ko shekara nawa ya yi a jikin mutum muna ba da maganinsa kuma ana samun waraka cikin wata ɗaya da yardan Allah. Nurul Shabab bata saya iya bada maganin cutar HIV ba. Muna ba da maganin aikata istimnayi biya wa kai bukata wasa da al'aura. wanda hakan yana haifar da kankancewar gaba tare da lalata ruwan mani ya hana haifuwa rashin karfi saurin inzali da yawan kasala yawan mantuwa da ciwon jijiyoyi ina masu fama da cutar sikila yaro ko babba muna ba da sa kuma ana samun waraka cikin ikon allah matsalar ciwon koda hawan jini hepatitis a da b da c duk muna ba da maganinsu muna ba da maganin sanyi infection gonorrhea kaikayin gaba da kankancewar gaba da fitar farin ruwa a gaba ciwon mara na mata da rashin haihuwa matsalar jinnu sammu sihir duk muna warware su da yardan Allah cibiyar nurul shabab bata siya iya nan ba muna tura sakon maganin mu duk inda kuke a farin duniya za ku iya samun mu a babbar ofishinmu da ke nan jihar maiduguri borno state mafoni telorin plaza opposite gidan mamman ya zo kusa da transformer saman beni shago mai nomba s63 sannan muna da reshi a jihar kano titin zurot cikin royal plaza kusa da gidan mtn hawa na farko shago mai nomba b26 za ku iya tuntubar mu ta waɗannan mu ko kuma za ku iya yi mana magana ta layin whatsapp kai Suna sunana barisa au haji barisa akwai labarin da ake yadawa musamman a kafar sadarwa ta zamani cewa wadda kake karewa a kwanakin baya a kotu murja kunya jihar tiktok ta yi aure wani ƙara haske za ka yi mana? shi al'amarin aure abu ne mai kyau kuma abun farin ciki sosai in kuma ya abu kuɗin za a so hakan amma dai based on ni ilimi na da kuma knowledge na akan al'amarin gaskiya ba ni da masaniya akan cewa an yi auren nan ba ni da masaniya a kai kila can baya tunda misali kai lauyanta ne kana kare ta a kotu a kaji wani kishin kishin wata wasu alamu masu kama da cewa za ta yi auren eh akwai akwai kishin kishin din cewa akwai akwai manemi wanda kuma iyaye sun sun sani da sauransu tunda ba ma abin nan ba ni ma na haɗu da shi da sauransu na gan shi na kuma samu labari ta bangarorin su shi mai nema da wanda ake nema din duka gaba daya amma ban sani ba idan har al'amarin ya tabbata da ake magana wanda kuma in ya tabbata ni zan so hakan da shi ne koko da wani ne ban sani ba a yanzu ina magana ne a matsayina na AU Haji so ba ni da masaniyan cewa auren nan an yi wato ita murja kunya ma tiktok yau sharban matsayinka na lauyan ta yau sharban da ku haɗu da ita eh raban da da ita tun ranar da muka fito ita daga kotu sai dai kila tunda harka ce yanzu akwai harkan eh, waya da sauransu to wannan yakan shafi kila ishu na haduwa din tunda ka ce kamar kun jima ba ku haɗu ba ido da ido kila ko lamarin ya faru kai baka da masaniya akai gaskiya ko da ya faru bani da masaniya ko da ya faru bani da masaniya gaskiya zan kuma iya yin kila in ce zan yi mamaki idan na ji an ce an yi din saboda me ta yi yanayin yadda aka santa ba ba ne da zai ɓoyu idan an ce yanzu za ta yi aure amma idan an ce an yi auren kuma ya zama a ɓoye haka to shine abin da zai ba mamaki so kawai dai abin da wani zai mamaki shine ya kamata matsayinka na lauyan ta kila duk wani motsi nata a ce ka kana da masaniya akan shi ba dole ya zama duk wani motsi nata ba domin tana da rayuwanta a matsayinta ta murja tana da kuma rayuwanta a matsayinta ta murja client din su AU Haji so eh, rayuwanta a matsayinta ta murja Ibrahim wannan rayuwanta ce rayuwanta kuma a matsayinta ta murja Ibrahim a matsayinta client din su AU Haji to wannan duk motsinta da sauransu muna da cikakken masaniya a kai da kuma dukkanin muraƙaba a kai amma rayuwarta ta private life ɗinta so ba mu da medical akan wannan sai dai idan ta nemi mu ta samu a ciki ta kuma buƙaci shawaran mu to wannan kila ya zama bil munasaba saboda mu kan mu a sa'ayin da muka yi a baya Da gurin kokarin ganin cewa ita kanta rayuwar nata ta daidaita ne kuma ta yinda har zai yi ya zama a ce cikin daidaitan rayuwar ta mu muna ganin aure yana daga ciki lokacin da kuka gana da shi wancan manemi nata ita ta bayyana muku cewa ta gamsu da shi tana son shi akwai soyayya tsakanin su mana domin idan ba soyayya tsakani ai baka introdusin mutum wurin iyaye ko ba zai yi ya zo ya shigo cikin rayuwanka ba ya zama zai iya shiga cikin rayuwanka ya motsi nan da can da sauransu ina maka magana akan abin da na sani a baya ban sani ba jiya ko yau wani abu ya zo ya canza akan ilimi na na baya nake magana a lokacin da muke sa sa'ayi akan harkan kes ɗinta da sauransu icom a kuna zo na san wa'annan abubuwa da sauransu so kuma ban samu wani labari akasin wannan da yake kora wancan labarin da na sani ba a jiya amma kai lokacin da ka haɗu da shi wancan manemin kai matsayinka na mai bada shawara da kuma kwararre kan zamantakewa ka gamsu da kila nagarta ta da watakila zai auri ita murjaɗin wadda kake karewa eh to tunda an ce mai hukunci da zahiri idan zai hukunci da zahiri zan ce ni ban ga wani matsala ba Eh, tunda ban kuma samu cikakken dama da zan yi bi ka'idoji kamar yadda addini ta Darba na ka binciki kaza da kaza da kaza amma in dai miya lukin ne eh, kallo na zahiri abin da sauransu zan iya cewa wannan ba wani matsala gaskiya amma lokacin an yi magana a sanya rana daura auren ko kuwa ban samu wani information akan akwai sa rana ko maganar daura aure ba amma dai akan akwai maganar nema mai karfi domin har iyaye sun shiga ciki